العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى الدين bayan haka kamar da muka saba dura na irin taiwo muna gudanar da karatun littafin alkawa'idul musla fi asma'illahi wa sifatihi husna ko fi sifatillahi wa asma'ihi husna na malam muhammad bin salih al ithaimin allah ya ji kansu da rama to kafin mu dora karatun yau za mu taɓo bayani kan hadisin da muka bi ta kansa a karatun da ya wuce satin da ya gabata hadisin bunsurin kan dutse aka tambaya to ya batun wannan hadisin bunsurin kan dutse abin yake nace a haƙuri za mu karanta gaba wanda mun ce a lokacin ma hadisin dama bai tabbata ba to ga yadda abin yake malam muhammad bin nasir eh, din al-albani akwai littafinsa da yake kira da silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a jerin hadisai waɗanda suke raunana da kuma waɗanda suke ƙirƙirarru wanda aka danganta wa manzo to a ciki ya kawo wannan hadisi kasancewa yana cikin raunanan hadisai yadda yake an karɓo daga abbas ɗan abdulmuttalib babban annabi yake cewa na kasance a baƙaha guri ne tare da wasu adadi cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kuma manzo na tare da su a lokacin yace sai wato wani girgije ya zo ya gitta da ya gitta sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kalli wannan girgije sai yake cewa me kuke kiran wannan sai suka ce as-sahab suka faɗi sunan girgije qala wal muzun yace kuna ma cewa da shi muzun idan girgije yana da ruwa shi suke cewa muzun idan kuma ba lalle zama ya ruwa ba su ce sahab qalu wal muzun sai suka ce eh haka ne muna ce masa ma muzun qala wal anan yace wani lokaci kuma kuna cewa da shi al anan qalu wal anan suka ce eh anan din ma muna gaya masa to bayan sun yi haka da manzo shine sai manzo ce hal tadruna ba'da bu'da ma baina samai wal ard ko kuna da masaniyar nisan da ke tsakanin sama da ƙasa bayan musu wannan tambaya sai ke faɗar amsar da kansa yace inna bu'da ma bainahuma imma wahidatun aw ithnani aw thalathun wa sab'una sana yace ko dai shekara saba'in da ɗaya ko da biyu ko shekara saba'in da ko da biyu ko da uku tafiyar da ke tsakanin sama da ƙasa za a yi tafiya ta ɗari bakwai da ta ɗari bakwai da ɗaya ko ɗari bakwai da biyu ko ɗari bakwai da uku shine nisan da ke tsakanin sama da ƙasa thumma sama'u haka kadhalik sannan saman da take saman da take tsakanin sama da ƙasa saman da ke tsakanin sama da ƙasa saman da ke samanta ita kuma nan ma yake cewa a wannan wato ani tsakanin shi ma kamar haka ma'ana tafiya ce ta shekara saba'in da ɗaya ko da biyu ko da uku nisan har sai da ya kirga sama ɗaiɗaiɗai har sama zuwa sama ta bakwai ina faɗa cewar haka tsakanin yake sannan sai ce kuma fauka sabi'a baharu a saman kuma sama ta bakwai sama da ita akwai wani kogi baina asfalihi wa alahu mithlu ma baina sama'in ila sama daga ƙasan kogin zuwa a zo inda samansa yake shi ma kamar bambanci ko nisan da ke tsakanin sama da sama shekara ɗari bakwai da ɗaya ko da biyu ko da uku kaurinsa kenan kuma fauka zalika samaniyatu aw'al sannan saman wannan kogi akwai kuma wato wasu bunsurayen kan dutse su kuma guda takwas baina azlafihim wa a kanin kofatunsu da gwiwoyinsu aurukansu kenan an gane kanin kofatunsu da gwiwoyinsu mithlu ma baina sama'in ila sama kamar tsakanin sama da sama tafiya shekara ɗari bakwai da ɗaya ko da biyu ko da uku ثم الله تبارك وتعالى فوق zalika sannan Allah da albarkatunsa suka yawaita maɗaukaki yana saman haka to wannan shine hadisi malaike yake cewa abu dawud ya rawace shi bai haƙi ma haka ibnu maja ma haka imamu ahmad da ibnu kuzaima duk bayan ya kawo tun farko dama kafin ma ya faɗo ɗin suka rawato ko sai ce ba'i hadisin rarrauna bai tabbata ba an fahimta ko to a cikinsa ne tunda ina da lafuza daban-daban a cikinsa ne aka kawo maganar da aka ɗauko ɗan ɓangaranta dangane tabbatar cewar ubangiji subhanahu ta'ala ya daidaita akan al'arshinsa tunda an ce sannan allah maɗaukaki na saman waɗannan wato binsuran kan dutse to wannan gabar ita ce anan aka kawo mana a cikin littafin cewar allah subhanahu ta'ala fawqa al'arshi wa huwa ya'lamu ma antum Allah madaukaki na saman al'arshin sa daidaiton da ya dace da shi sannan kuma yana da masaniyar abin da bayi suke yi to cikin ruwayoyinsa akwai wanda lafazin haka ya zo da wannan cewar ubangiji ina ya daidaita akan al'arshinsa sama da waɗannan bunsuran kan dutse shi yanayin bunsuru na kan dutse babu wata dabba irin wato irin ta ta shafi wannan halitta irin tasa da take da matsala da ƙarfi da rashin sabo idan ka kalle shi a cikin eh, kamus na larabci da suka kawo hoton abu kamar na gaya muku a satin da ya wuce ƙahonsa ƙaho ne mai ƙaƙƙe sosai kuma yana da gado-gado wannan gado-gadon zai sa ya ƙarfi fiye da sauran ƙaunuhuna na dabbobi to kasancewarsa akan dutse kaga dai abin za ce ya hau dutse kuma nan yake rayuwarsa to duk da wani abu yasa dalili yasa ka kai kanka gurinsa to magana ce ta ta kai da shi a fafata kuma magana ce da in Allah in dai ya nasara akan kai doko to ga kan dutsen nan fa ƙasa za ka yi wanda ya faɗo daga dutse ya ƙasa kuma rayuwarsa ba tabbas to kamar ana nuna wasu masu gadi ne da tsaro a saman to sai zaman to hadisin dama dai bai tabbata an fahimci dai bayanin to da haka mu abin da muke nema dama a ciki tabbatar da cewar ubangiji wata ala ya daidaita akan al'arshi daidaitan da ya dace da shi ina sama da bayinsa kuma yana da masaniyar duk abin da suke aiwatarwa yana ji yana gani yana sana da abin da suke wannan kuma abin ya tabbata da ayoyi da hadisai ingantattu ko da wannan hadisin ko ba wannan hadisin ba mu da matsala an fahimci bayani su za mu ci gaba da karatu mala yake cewa wa'adam kuma ka sani anna tafsir al-ma'iyya haƙiƙa fassara kasancewar Allah tare da bayi bi zahiriha bisa mabayyanin abin da take nunarwa alal haƙiƙa bisa keke da keke tabbas alla'iqa kasancewar Allah ɗin da bayi da ta dace da shi billahi ta'ala wacce ta dace da Allah Madaukaki? la yunaqibu ma thabata min uluwillahi ta'ala bi dhatihi hakan baya warwara game da abin da aka ambata na ɗaukakar Allah maɗaukaki da zatinsa ala arshihi ya daidaita akan al'arshinsa irin daidaiton da ya dace da shi wa zalika min wujuhin talata hakan kuma zai bayyana gare mu ta fuskoki guda uku da Allah ya ce ya daidaita akan al'arshi daidaiton da ya dace da shi kuma ya tabbatar da yana da masaniyar abin da bayi suke yi yana tare da su da saninsa da jinsa da ganinsa to babu wata warwara tsakanin waɗannan maganganu guda biyu dan an ce ya daidaita akan al'arshi na sama da bayansa kuma an ce yana tare da su da masaniya da sanin abin da suke aiwatarwa da gani da ji to ce ba warwara yace al'awwal na farko anna ta'ala jama'a bainahuma ma'ana fuska ta farko da ke tabbatar da haka haƙiƙa Allah maɗaukaki ya haɗa tsakanin abubuwan biyu li nafsihi ga kansa fi kitabihi al-mubin a cikin littafinsa mai fayyace bayanin komai al-munazzah an tanaqud littafin da ya tsarkaka daga tufka da warwara alqur'ani babu wani abu da zai faɗa kuma a ce a wani gurin yana warware shi duk abin da zai faɗa zaka ka tarar ne haka abin yake ba tufka da warwara wa ma jama'a Allahu bainahuma fi kitabi to ku duk abinda Allah ya hada su guda biyu a cikin littafin sa ya tabbatar da su fala tanaquda bainahuma ba magana a ce wannan warware wani a ciki yace ci gaba da cewa kullu shay'in fil qur'ani dukkan wani abu da ke cikin alqur'ani tadhunnu fihi tanaqud da kake zaton akwai warwara da tafka da warwara a cikinsa fima budu lak bisa abin da yake bayyana gare ka fatadabbarhu to ka tsaya tsai ka kai ka kawo ka hankalce shi hatta ya tabayyana lak har gaskiyar al'amari ta bayyana gare ka liƙaunihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukaki a fala ya tadabbaruna alƙur'an shin baye ba sa kaiwa su kawo ne don fahimtar abin da ƙur'ani ya ƙunsa walau kana min inda ghairillah da a ce alqur'anin nan daga wajen wani Allah yake ba daga Allah ba Da wajadu fihi ikhtilafan kathira da sun ga sabani mai dimbin yawa a cikin su amma da yake daga Allah yake ba za su ga haka in sun kai sun kawo sun fahimce shi shi ne sa Allah ya ce a fala ya yatadabbaruna alquran bayi ba sa kai su kawo su fahimci alkur'ani ba to in dai ka yi haka to za ka samu baka da matsala da fahimta alkur'ani amma in kai masa karatun sha kofi sha da ake cewa to zai iya baka kamar akwai tufka da warwara a wani kudu wannan kuma kasawarka da gazawarka ta ka bibiye shi ka fahimci yadda yake jawo maka shine malai yake cewa illa mai tabayyan lak idan ayat qur'ani yake bai bayyana gare ka ba a wani guri kana ga kamar akwai tuffa da warwara fa alayka bi tariqir rasikhin fil ilmi to abin da ya kamace ka ka kunkume hanyar da waɗanda suke tabbatattu akan ilimi suke ɗauka allazina yaquluna waɗanda suke cewa amanna bihi kullum min indi rabbina mu kan mun ba da gaskiya da dukkanin abin da ke cikin alkur'ani dukkaninsa daga ubangijin mu yake wa kullul amri eh, wa wa amra kuma ka danganta shi wannan al'amari na kasa gane wani abu da baka gane ba bayan ka ce ka ba da gaskiya da shi duka daga Allah yake ila munazzili zuwa ga wanda ya saukar da shi alkur'ani danganta al'amarin zuwa gare shi allazi ya'lamu wanda yake da masaniyar komai ya kuma sa abin da ke cikin alqur'ani na ciki da bai tunda zancen sa ne wa alam kuma ka sani annal qusura fi ilmika gazawar ta ka gano dai dan abin da qur'ani yake faɗa ya koma ne zuwa ga iliminka karancin iliminka i haifan ma da da kana da ilimi mai faɗi mai zurfi to za ka gane cewar ba wata matsala a cikin abin da kake gada matsala aw fi fahimika ko kuma wajen fahimtar ka ka samu matsala baka fahimci daidai ba wa anna alqur'ana la tanaquda fi ka sani cewa haƙiƙa alqur'ani babu tufka da warwara a cikin sa wa ila zuwa ga wannan fuska ta farko mai tabbatar da cewar abinda Allah ya tabbatar da shi guda biyu a cikin alqur'ani lokaci guda guri guda to ba tufka da warwara ashar shaykhul islam shehin musulunci ibnu taymiya yayi nuni kan haka fi qawlihi a faɗarsa da ifi ma sabaka cikin abin da ya gabata kama jama Allahu bainahuma kamar da yace haka Allah ya hada tsakanin sa akan al'arshi da daukaka sa sama da bayansa da kuma tsakanin kasancewarsa tare da bayi wa kadhalika ibn al-qayyim haka na ma dalibin sa ibn al-qayyim shi ma ya faɗa ko yayi nuni kama fi muktasar as sawai kamar da yake cikin littafin muktasar as sawai libnil mausuli daga eh, na dan mausuli ya siyaqi kalamihi a zubin jerin maganarsa alal misali tasi akan misali na tara mimma kila game da abin da aka faɗa na cewar innahu majaz a ce wai ai da Allah yake yana tare da bayi ba ana nufin yana tare da su ba majaz ne kawai aran magana ce to wannan qala yake cewa waqad akhbara Allah tabbas Allah ya bada labari annahu ma'a khalqihi shi yana tare da bayinsa ma'a kaunihi mustawiyan ala arshihi tare da cewar ya daidaita akan al'arshinsa daidaitan da ya dace da shi wa qarana bainal ne kuma Allah ya gwama tsakanin abubuwan biyu kama qala ta'ala kamar da Allah madaukaki ya faɗa wa zakara ayatu suratul hadid sai ya faɗo surat ayat take cikin suratul hadid ثم قال سنة فأخبر أنه خلق السماوات والأرض Allah ya ba da labarin cewa shi ne ya halicci sammai bakwai ya halicci ƙasa wa annahu sawa ala arshi kuma ya daidaita akan al'arshinsa wa annahu ma a kalbi kuma shi na tare da halittarsa yubsiru a'malahu yana ganin abin da suke aikata min fawqi arshi yana saman al'arshinsa ko daga saman al'arshinsa kama fi hadithil aw'an kamar da yake cikin hadisin bansirin kan dutse ya sake maimaita shi wanda yanzu muka bayanin sa kafin mu shigo nan an fahimta ku ya me ke ciki wallahu fawqa al-arsh na cewa Allah na saman al-arshin sa yara ma antum alaihi yana ganin abin da ko bayi kuke kai fa'uluhu ɗaukakar Allah subhanahu wata'ala la yunaqibu ma'iyatahu ba ta warware kasancewarsa tare da bayi wa ma'iyyatu kasancewarsa tare da bayi la tulqilu uluhu ba ta lalata batun cewar ya ɗaukaka sama da bayin bal ma haq a kowanne daga ciki gaskiya to shi muka faɗa wannan bayanin ya tabbata da ayoyin da muka karanto da hadisan da suke ingantattu da suka tabbatar da abu wannan hadisin na bansurin kan dutse da bai tabbata ba ba mu da matsala da shi saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya daidaita daidaitun da ya dace da shi yana saman al'arshinsa kuma ya ɗaukaka sama da bayansa sannan yana da tare da su tarayyar nan ta ilimi ce ya san me suke ta gani ce yana ganin abin da suke ta ji ce yana jin abin da suke ta mulki ce da isa ya isa da su yana mulki da su ba yadda suka iya to wannan shine abin da ake nufi amma wanda bai fahimci haka ba to shine sai ganin a ah, ba za a faɗa haka ba ai an ce yana tare da su shi ya fahimci ai Allah yana cakuɗa da bayi ya za a yana can sama kuma yana nan cakuɗa da su to wannan tunani ne mai gajeren zango da fahimta ce wacce ta kasa ta fahimci abin da Qur'ani ya zo da shi shine malai yake gaya sai ce alwajhu thani fuska ta biyu kuma da ke tabbatar da cewa babu wata warwara tsakanin waɗannan maganganu guda biyu na kasancewar Allah saman al'arshi ya daidaita daidaitan da ya dace da shi da kuma yana tare da bayansa a duk inda suke mala ce an anna ta ma'ana ma'iyya hakikanin fassarar abin da ake cewa tarayya la yunaqidul uluwa ba ta warware ɗaukaka fal istima'u bainahuma mumkin haɗa tsakanin ɗaukaka da kuma tarayya abu ne mai yiwuwa fi haƙƙin makhluki amma haƙƙin bawa ba Allah ba ana samun haka abu ya ɗaukaka kuma ka ce yana tare da kai ba tare da kunca kuɗa ba a bayi ma ana samun haka to balantana kuma ai magana Allah fa huyu yuqalu ma la ai ana cewa ma zilna nasiru wal qamara ma'ana ko wal qamaru ma'ana ba mu gushe ba muna ci gaba da tafiya kuma watan nan yana tare da mu matafiya cikin dare wata ya haska suna ganin ko ina suna tafiya za ka sun ce muna tafiyar nan watan nan yana tare da mu wata sama yake da mutane su kuma ƙasa suke da shi sun ce suna tare da shi ma'ana hasken su da ike haska musu ko ina su tafiya cikin dare kamar da suka saba tafiya cikin rana shi suke nufi yana tare da su da haska musu da ganin inda za su taka amma ba sa nufin cewar watan nan ya dawo kasa sun gauraya sun cakuɗa da sina cikin su suna cikinsa an fahimci bayanin shi to idan haka tana faruwa a bayi to ya mutum zai kasa fahimta an ce Allah ya ɗaukaka sama da bayi ya daidaita akan al'arshinsa daidaitun da ya dace da shi ina tare da su ya kasa fahimta cewa da iliminsa da jinsa da ganinsa da ikonsa da mulkinsa yake tare da su ba cakuɗe yake da su ba ya ci gaba da cewa wala yu'addu zalika tanaquda ba a kirga dan mutum ya ce watan nan muna ta tafiya yana tare da mu a ce yayi tafka da warwara za a fahimci cewa eh, abin da yake nufi watan nan ina sama amma haskensa bai gushe ba yana tare da su a tafiyar da suke yana haska musu kuɗi. ولا يفهم منه ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض babu wani mai fahimtar cewa ai watan nan da aka ce yana tare da su ko suka ce yana tare da su ya sakko ƙasa ne ya gauraya tare da su fa idza kana hadha mumkina malai ce to idan ku wannan zai yiwu ka fahimce shi ka gane shi fi haƙƙin makhluqi a haƙƙin abin da yake halitta ne bawa kamar watan da aka bada misali da shi fa fi haqqil khaliqi wannan a danganta shi a haƙƙin wanda ya halicci kowa da komai almuhitu bi kulli shay wanda ya kewaye da sanin kowar abu ma uluhi tare da daukaka sa subhanahu sarkakake min babu aula shine abin da yafi wa zalika li anna haqiqatal ma'iyya mala yace an faɗa haka ne saboda haƙiƙanin wato anin tarayya la tastalzimu al-ijtima' fil makan ba ta tilasta sai kun zama kun taru kun da kun matsa a guri guda sannan za a ce wane yana tare da ku ba ta nuna haka wa ila hadha al-wajhi wannan fuska ta biyu zuwa gareta ta ashara shaykhul islam shaykh musulunci inuni zuwa ga haka ibnu taymiya shine ibnu taymiya fil fatawa al-hamawiyya cikin littafin fatawa al-hamawiyya min majmu'il fatawa cikin jerin fatawoyin da i aka tattara guri guda ibn qasim na ibn qasim haifu qala inda yace wa zalika anna kalimata ma'a yadda abin yake hakika kalmar tarayya a cewa da tare da ko abu tare da fil lugati a harshen larabci idza utliqat in aka faɗe ta falaysa zahiruha fil lugati illa al muqaranat al mutlaqa babu wani abu da yake nuna zahirin abu da take nufi a cikin harshen larabci face kawai ana nufin wato ainihin eh, hada wani abu da wani amma ba ana nufin gwamawa da gwamutsawa da ba ana da so a nuna cewar alakar wani abu da wani abu min gairi wujubi mamasatin ba tare da sai an wajabta shafar juna ba ba ta nuna haka au muhazatin an yaminin au shimali ko a ce sai kun jeru shi yana daman ka kai kana gunsa ko kai kana gunsa shi yana daman ka ba a nuna ka so da haka dan an ce wani tare da wani ko wani suna tare da wani zai iya kasancewa suna tare da shi a fahimta a ra'ayi a goyon baya a waye duk ana faɗar wannan ba sai lalle ana nufin ce su wani suna tare da wani wani jikinsa yana liƙe da jikin wani ba ba a cewa sai lalle haka shi ne shi gaba da cewa fa'iza قيدت بمعنى من المعاني بمعنى من المعاني idan aka dabaibaye ta da wata ma'ana daga cikin ma'anoni dallat alal muqaranati fi zalika al ma'ana to sai ta nuni akan wato anin gamayya ko wato anin kusanci fi zalika al ma'ana a wannan ma'ana fa innahu yuqalu haqiqa ana cewa ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana ba mu gushe ba muna ci gaba da tafiya wal qamara ma'ana wata yana tare da mu awin najm ma'ana ko a ce tauraron nan ina tare da mu wa yuqalu ana cewa hadhal mata'u ma'i wannan abin amfanin yana tare da ni li mujama'atihi laka saboda haduwarsa tare da kai wa in kana fawqa ra'asika ko da ku abin yana saman kanka ka dauko abin amfaninka kana dauke da shi kana tafa da shi sai ka ji mutum ya ce ai abin amfani na yana tare da ni ina tare da kai gashi a saman kanka ka ɗauko shi bokiti ne kayan sawa ne abinci ne ka ce kayan amfanin ka yana tare da to wannan ciwon da kai yana tare da kai a ɗauka cewar kana gauraye da shi kana cakuɗe da shi ba daidai ba ne tare cewar kuma ina saman kanka ka ɗauke shi kaga ya ɗaukaka sama da kai amma kuma yana tare da kai an fahimta ko yace to ba za a kore abu yana yana saman ka kuma yana tare da kai ba za a kore haka ba fallahu a khalqihi haqiqatan Allah yana tare da halittarsa tabbas wa huwa fawqa arshihi haqiqatan kuma yana kan al'arshin sa yana sama da al'arshin sa tabbas ya daidaita daidaitan da ya dace da shi kuma yana tare da sunan duk abin da suke yana ji yana gani ina da masaniyar wa sadaqa rahimahullahu ta'ala mala ibnu taymiya Allah ya ji kansa da rahama yayi gaskiya fa inna man kana aliman bika haqiqa wanda yake da masaniyarka muttali'an alayka mai ganin abin da kake muhaiminan alayka wanda yafi karfinka irin jaye ka yasma'u ma taqulu yana jin abin da kake faɗa wa yara ma taf'alu ina ganin abin da kake aikata wa yudabbiru jami'a umurika kuma yana tafiyar da dukkan al'amuranka fa huwa ma aka haƙiƙa wannan yana tare da kai bisa haƙiƙa wa in kana fawqa arshi duk da yana saman al'arshin sa haƙiƙatan bisa tabbas li'anna al-ma'iyya domin kasancewar tarayya la tastaljimu lijma fil makan ba ta tilasta sai an haɗu guri guda sannan za a ci tare to sai wajahi na ƙarshe fuska ta uku ishi alwajhu thalis fuska ta uku annahu law furida imtina'u al-ijtima'i annahu law furida law furida imtina'u ijtima'i al-ma'iyya wal ulu kike muqaddara a ce ba zai yiwu ba a samu haɗuwar tarayya da ɗaukaka fi haƙƙin makhluq a haƙƙin bawa mu ɗauka ma gashi dai mun faɗa a wata ya faru to a ɗauka ma hakan ma ba ta yiwuwa a bawa lam yalzam an ya kuna zalika an fi haƙƙin khaliki to wannan bai zama dole a ce ta bangaren ubangiji ma ba zai yiwu ba zai jama'a li nafsihi bainahuma wanda shi da kansa ya hada wa kansa su yace ya daidaita akan al'arshi ina sama da bayansa ya kuma ce yana tare da su da anna Allah ta'ala la yumathiluhu shay domin Allah maɗaukaki ba wani abin da yake kama da shi min makhluqatihi daga cikin abubuwan da ya halitta kama kala ta'ala kamar da Allah maɗaukaki da kansa yace laysa kamithlihi shay babu abin da ya kama da shi wa huwa samiul basir kuma shi mai ji ne mai gani to tunda ya faɗa ma haka ka fahimta ka kiyaye to da yace da kai ya daidaita akan al'arshi daidaitan da ya dace da shi yana sama da bayansa da zatinsa kuma yake yana tare da su yadda haka ne ka ce ba mai kama da shi in ko ba haka ba sai ka tafi kai ta bituwa wa ila hadha alwajhi zuwa ga wannan fuska ta uku da aka yi bayani a ashara shaykhul islam ibn taymiya malam ibn taymiya shehin musulunci ya yi nuni kan haka fil aqidatul wasitiya cikin littafin sa al aqidatul wasitiya min majmu'il fatawa da shi ma dai na cikin littafin taron fatoyin da i aka tattara guri guda haifu kana inda yake cewa wa ma dhukira fil kitabi was sunnah abinda aka fara a cikin alqur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam min qurbihi na kusancin Allah subhanahu wata'ala wa ma'iyyatihi da tarayyarsa da wato anin bayansa la yunafi ma zakara min uluhi baya kore abinda Allah ya faɗa na ɗaukakarsa wa fawqiyati da kasancewar sa sama da bayi fa innahu subhanahu wa ika Allah kake laisa ka mithlihi shay babu wani abin da ya kama da shi fi jami'i nu'uti cikin dukkanin sufofin sa wa huwa aliyun fi dunuwihi shi maɗaukaki ne a kusancin da yake da shi qaribun fi uluwihi makusanci ne a daukakar da yake da shi. to wannan shine abin da ya kamata bawa ya in ana maganar Allah yana tare da bayansa to tarayya ce ta ilimi da ji da gani da tafi da al'amuransu da isa da iko cikakke a kansu shi ake nufi kuma zatin sa ya daidaita akan al'arshi daidaitan da ya dace da shi in ka ka kenan ka fita daga matsalar da wasu suka jefa kansu ciki su ce ba za a ce na tare da bayi ba ko kuma su ce eh, an ce ina tare da shi amma yana gauraye cakuɗa da su wannan fahimta ce gurɓatacciya to wannan shine abin da malam ya faɗa ka abin da muka daidai Allah ba mu da eh, wakil al'amr ila ila munazzili eh ka kame ka danganta al'amarin da yake cikin alqur'ani da baka iya gane shi zuwa ga wanda ya saukar da qur'ani shine Allah ai su ma haka suka Allah yake faɗa wa rasikuna fil ilmi wanda suke tabbaci akan ilimi na addini in suka zo kan wata gaba ba su gane ba fahimta su bata kai su fahimta ba to sun san cewar ba zai yi a ce abin ba a gane shi ba kwata-kwata Allah ba zai saukar da abin da ba a gane ba kuma ya ce a yi masa ibada da shi to amma su da suka kasa ganewa tabbatuwarsu akan sanin ilimi hawa hawa ne sai kai sun ce to wannan abin da mu gano yadda yake ciki da bai ba duka da shi da muka kasa gano wa ciki da bai da wanda muka gano ciki da bai duka daga ubangijin mu suke mun ba da gaske an fahimta shine ce to duk sanda abu ya zo ya maka kaka a alkur'ani to kan ma zuciyarka tare akwai tufka da warwara kaji ji cewar baka kai ka gano ba amma tabbata za ka samu wanda yake re ka ya gane ina ma bayani za ka gane ko kuma kai da kanko lokaci kana cikin kaiwa da kawa kaiwa da kawa sai kai ka ga Allah ya haska maka fahimta abu ka fahimta yawo eh, a ci gaban maganarsa a zubin maganar shi ibn qayyim a misali da ya kawo na tara a littafin da aka ɗauko maganar ba a nan ba an fahimci bayanin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk